Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ibrahim Alfa Ahmad da sauran abokan aiki a birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan yammacin ranar Alhamis 27 ga watan Oktoba. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran. Burundi ta mika babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya takardar bayyana aniyar ta tafi cewa daga kotun bin kadin manyan laifuka ta duniya ko ICC. yayin da rundunonin soja daban-daban suka dirkaki birnin mosul a iraki shaidu sun ce mayakan kungiyar daesh suna kama mutanen ƙauyukan da ke kewaye da birnin suna amfani da suwa a zaman garkuwa dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar republican na amurka donald trump ya gabatar da wasu matakan tattalin arziki na taimakawa bakar fata amurka to kanin labaran kenan wasu 'yan najeriya na goyon bashin da gwamnatin buhari ke shirin cewa kadorin in ka sayar da shi ba za su sake dawa ba ba shi kam zaka biya muna cikin gwamnatin president buhari zamanin gaskiya ba za mu ji tsoron president buhari ya ci bashi ba wasu ko sun ce idan an ci bashin to an ci matsala mu dubi abin da za mu ya mu a ƙasar nan nan take ba buƙatar wani imf yanzu a jamhuriyar Nijar kuwa mata ne ke cewa maza sun yi babakere a harkar gwamnati bayan ko da su aka yi gwagwarmaya. duk iko an ka inda duk an ka same shi kowace ƙasar duniya mata ne sun ka kama an ka same shi kuma kamar kowace ranar alhamis jummai ali na tafa da shirin sai bango ya tsage muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum Burundi ta miƙa babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon takardar bayyana aniyar ta tafi cewa daga kotun bin kadin manyan laifuka ta duniya ko ICC. minista harkokin wajen Burundi Allen Nyamitwe ya faɗa wa shirin hantsi ya dubulu da na murya Amurka sashen Turanci cewar an mika takardar nan babu ja da baya. Ƙasashen Afirka sun soki wannan kotu ta ICC da laifin cewar kusan kacokam ɗinta ta mayar da hankali ne wajen bincike da neman hukunta shugabannin Afirka tun lokacin da aka fara aiki da yarjejeniyar Rome wadda ta kafa ta a shekara ta 2002. Nyametuwa ya ce, Na yi imani a wasu dalilai na siyasa da ke sanya kotun bin kadin manyan laifukan ta duniya take aiki akan batutuwan da suka shafi Afirka kawai. sau nawa kaji an ce kotun mai suna ICC a takaice ta binciki laifukan da aka aikata a ƙasar Iraki. Sau nawa kaji an ce ICC tana binciken laifukan da aka aikata a ƙasar Afghanistan, bari ma in zarce nan in ji shi in tambaye ka shin wace ƙungiya ce yanzu ake bincika game da laifukan da aka aikata a ƙasar Libya. A baya cikin wannan watan ne Majalisar Dokokin ƙasar Burundi ta zartas da ƙudurin dokar janyewa daga kotun ta ICC. wasu kasashen afirka guda biyu ma wato afirka ta kudu da gambia sun bayyana aniyar su ta janyewa daga cikin wannan kotu afirka ta kudu ta sanar da majalisar ɗinkin duniya aniyarta ta janyewar a ranar 19 ga wannan wata na oktoba karamar darakta mai kula da shirin hukumta masu laifi na ƙasa da ƙasa a ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch alice kepler ta bayyana wannan matakin da cewar babbar koma baya ce ga mutanen da aka ci zarafinsu Ƙungiyar tana cikin ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama su 24 na Afirka da kuma ƙasashen duniya waɗanda suka haɗa kai suka roƙi ƙasashen Afirka da su ƙara jaddada goyon bayansu ga wannan kotu. Majalisar ƙasashen da suka sanya hannu kan yarjejeniyar Rum da ta kafa kotun bin kadin manyan laifuka ta duniyar za ta gana daga ranakun 16 zuwa 24 ga wata mai zuwa na Nuwamba. shugaban majalisar kuma ministan shari'a na ƙasar senegal siddiqi kaba ya yi kiran da a zauna a tattauna kan wannan batu na ƙasashen da suke ficewa daga cikin kotun. a yayin da rundunonin soja daban-daban suka dumfari birnin Mosul na ƙasar iraki shaidu sun ce mayakan ƙungiyar daesh suna kama mutanen ƙauyuka da ke kewaye da birnin suna amfani da su a zaman garkuwa a ƙoƙarinsu na kare birni kwaya ɗaya tak da ya rage hannunsu ya zuwa yanzu dai wannan farmaki da iraki take jagoranci ya shafi kwace ƙauyukan da ke hanyoyin shiga masul daga kudu da gabas da kuma arewa majalisar ɗinkin duniya ta ce fararen hula fiye da dubu goma sun gudu daga gidajensu a ciki da wajen masul abinda ke haddasa damuwa kan kula da su da samar musu da kayan jin a yau alhamis kuma ƙungiyar kare haƙƙin bal'adama ta human rights watch ta bayyana damuwa game da sojojin urdawa waɗanda suke taka rawa sosai a wannan farmaki amma kuma ƙungiyar ta ce haka saddan suna kama dukkan mazaje da samarin da ke fitowa daga mas'ul. ƙungiyar ta ce waɗanda suka gudu sun ce ana kama mazaje da duk wani samari ɗan shekara sha biyar ko fiye da haka ana raba su da iyalinsu domin a bincike su sosai wannan bincike zai iya ɗaukar makonni kungiyar ta ce jami'an kurdawa sun jaddada cewa suna bakin ƙoƙarinsu na tabbatar da cewa an bi dokoki na ƙasa da ƙasa wajen bincike da tabbatar da cewa waɗanda aka tsare ɗin ba 'yan ƙungiyar da'ish ba ne ƙungiyar da'ish wadda wasu ke kira isis ko isil ta kwace birnin Mosul a tsakiyar shekarar 2014 yayin da mayakanta suka bazu suka kwace yankuna masu yawa a arewaci da kuma yammacin Iraki. Labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na Amurka a Washington DC. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar republica na amurka donald trump ya gabatar da wasu matakan tattalin arziki na taimakawa bakar fata amurka waɗanda ƙuri'un neman rayun jama'a suka nuna cewar kusan kacokam ɗinsu suna goyon bayan abokiyar hamayyarsa ce wato hillary clinton a wani jawabin da ya gabatar jiya laraba a birnin charlotte da ke jihar carolina ta arewa Trump ya bayyana shirin kawo sauƙin yadda 'yan kasuwa baƙar fata za su iya samun rance tare da ƙyale birane suna ayyana wasu unguwanni ko gundumominsu da suke fama da talauci a zaman wuraren da bala'i ya afkama domin su samu tallafi na sake gina su. Trump ya faɗa waɗanda suka halarci taron nasa waɗanda kusan dukkan su fararen fata ne zalla cewa an bar baƙaƙen fata da yawa a baya. har ila Trump ya faɗa jiya laraba cewar ya kashe tsabar kuɗi dala miliyan ɗari daga aljihunsa a kyamfe ɗin da yake yi kuma a shirye yake ƙara kashe wasu kuɗaɗen idan akwai buƙatar haka. Yayin da ake saura mako ɗaya da 'yan kwanaki a gudanar da wannan zaɓe a nan Amurka, yawan kuɗaɗen da Hillary Clinton ta kashe a yakin neman zaɓenta ya ninka na Trump fiye da sau biyu. takardun bayanan da doka ta bukaci duk ɗan takara ya miƙa ma gwamnati kan kuɗaɗen da ya tara da wanda ya kashe sun nuna cewa Clinton ta sami gudumar kusan dala miliyan ɗari tara da hamsin daga hannun jama'a sannan shi kuma Trump ya samu dala miliyan ɗari hudu da 449. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda ake ci gaba da cece kuce kan bashin dala biliyan talatin da gwamnatin Muhammadu Buhari ke shirin ciyowa don sauƙaƙa rayuwa da kuma ƙarfafa madafun rayuwar. Nasir Adamu Ilkaya gare ka. neman hurumin karɓo lamunin dala biliyan talatin daga ƙetare da kuma amfani da naira biliyan ɗari da tamanin daga kasafin kuɗi don muhimman ayyuka da shugaba buhari ya aika wa majalisar wakilai na tabbatar da kalaman majalisar kuɗi ne kemiya da cewa ya zama wajibi najeriya ta ciwo bashi don raya tattalin arziki. a shin ta ce Najeriya ba ta da wani zaɓi illa ta ciwo bashin daga ƙetare. Kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara ya karanta buƙatar gaban zauren majalisar. Lamunin a bayanan takardar ra'ayi amfani da shi ne kan cike gibi a bangaren kiwon lafiya, ilimi, samar da ruwan sha da sauran sassa. Cikin kuɗin kasafi kuma akwai ayyukan kafa cibiyoyin samar da lantarki a Gwaram da Gagarawa a jihar Jigawa da ke arewa maso yammacin Najeriya. Karɓo lamunin don cike gibin kasafin kuɗi ya fi alheri akan sayar da kadarorin gwamnati masu muhimmanci don samun kuɗin. In ji muƙaddashin shugaban hukumar bunƙasa hanyoyin tara kuɗaɗen shiga da raba arzikin ƙasa na Najeriya Shatima Abba Gana. A samu bashi ribin da ke zuwa kowane shekara a biya bashin. In an biya bashin kadaran nan zai zauna a hannun gwamnati da hannun jama'a sannan kuma darajar wannan kadaran in an yi sa'a za ta karu. Shawara namu kenan. Abin ne fi sauƙi a ci bashi da za a ga abin da aka yi da bashin ko kuma a sai da ƙaddarorin da ke da amfani. Ƙaddarorin in ka sayar da shi ba za ta sake dawa ba. Bashi kam za ka biya. Muna cikin gwamnatin President Buhari zamanin gaskiya ba za mu ji tsoron President Buhari ya ci bashi ba ba sace zai ba aiki zai fi sibillahi saboda haka ba za mu ji tsoro ba da ce gwamnati ne da suke sacewa ko za su yi wani abu za mu ji tsoron wannan amma shi aikin gaskiya zai yi tun da an san shi a da ga masanin tattalin arziki Abuja Abubakar Ali akwai buƙatar tallafawa ƙananan masana'antu a lamunin da hakan zai sanya mutane su shaida ribar muradin gwamnati masanin ya da shawarin yadda za a bunƙasa ƙananan masana'antu su riƙa kawo riba mu dubi abin da mu ya mu sarrafa a ƙasar nan nan take ba a buƙatar wani IMF yanzu alal misali shugaban ƙasa ya shirya kasuwan baje koli a kawo takalma daga kofar mata a kawo daga aba shugaban kasa ya sai ya ba da odan dozin daya ce daga yau ya daina sa takalmin kasan waje daga wannan din kawai ka ga yadda mutane kofar mata a Kano masu takalma masu takalma aba yadda ciniki zai fara dan muna kwaikwayon shugabannin mu ministocin su fara kasa Najeriya gwamnoni su fara da ni da kai zamu fara kwaikwayon su ko bashi aka ce idan ba mu canja halayen mu na kwaɗayin kayan kasan waje daga asibiti zuwa makarantun 'ya'yan kayansu zuwa motocin da suke hawa da tufafin da suke hawa da abubuwan da suke da hutun da suke zuwa idan ba an canja ba mun dubi Najeriya nan daga shugaban kasa har zuwa kasa ba zai yiwu ba dola ko nawa ka shigar da shi haka zai koma majalisar wakilan dai na tattauna lamarin alamis din nan don duba amincewa ko ba da wani shawari hukumar lamuni ta duna IMF ta ce tattalin arzikin Najeriya ya farfado fiye da na kowace kasa a Afirka a nan dai mutane za su so gwamnati ta dau matakan da hakan zai isa ƙwariyar tuwon talakawa Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru, sai kuma jamhuriyar Nijar inda mata ke zargin maza sun yi babakere a harkar gwamnati, inda suka ce sun tura motar siyasa ta ruga ta baɗa musu ƙura. Suleiman Muni gare ka. Ɗazu kenan a harabar ma'aikatar ministan ci gaban matan jamhuriyar Nijar lokacin da ƙungiyoyin mata suke zaman dirshan domin nuna fushinsu a game da kason da aka ba matan ƙasar a sabuwar gwamnatin da shugaba Isuhu ya kafa a makon jiya. daga cikin ministoci 43 gwamnatin na kumshe da mata takwas adadin da suka ce bai kai kashi 25 daga cikin 100 da dokar ƙasa ta wajabta a ba jinsin mata ba alkalaman ƙididdiga sun bayyana cewa fiye da rabin al'ummar nishar duk mata ne saboda haka ƙungiyoyin matan suka ce da sake wai an ba mai kaza kai in ji shugabar haɗin gwiwar ƙungiyoyin mata kongafen madam kako hajja fatima mun ce a daidaita sahu menene a daidaita sahu a ƙara riba wannan fuska ta gwamnati kuma ba huskar gwamnati kaɗai ba huska ta fannin duk ma'aikacin ne na gwamnati yanzu za mu ɗauka mataki za mu bi sau da ƙafa mu ga inda za a hiye da sa mata a wuraren su da ya kamata ta tun da mata muna da masu ilimi muna da matan da za su iya wannan aiki na biyu kuma mun musu jawo hankali cikin wannan takarda paske su suka yi ta ba mu muka yi ta ba kenan mun ce ya kamata wannan takarda su kiyaye da ita rashin wani hoɓasan mata a cikin jam'iyyun siyasa na daga cikin dalilan da ke mayar da mata 'yan kallo a harkokin gudanar da mulki a ƙasar Nijar sai dai madam Haruna Hashiya Fatima wata 'yar siyasa na cewa abin ba haka yake ba jam'iyyun siyasa an san suna abba su wa mata ba su ba da kandidakin mata an ka ce a su kawo amma ko dai da haka nan ya kamata shi ma wanda ya rantse wanda ya doki ya doki alkawali gaban jama'a duka ya kamata ya la'akari ya ce mishi ya ce musu a'a wannan bai kamata ba ga alkawalin da ni doka duk iko an ka inda duk an ka same shi kowace ƙasar duniya mata ne sun ka kama an ka same shi. Lokacin da take karɓar takardar kasidar da kungiyoyin mata suka gabatar mata, ministar ci gaban mata Madam Elbak Zainabu cewa ta yi. Ko da yaushe, in kandidatur ba ta mace bace prime minister ta yake mai da baya to kenan kun ga lahi ina kenan lahi na kasa kasa da yake bayyana ra'ayinsa akan korafe-korafen na ƙungiyoyin matan Nijar Abdu Idi wani jami'in fafutuka na ganin lokacin soke dokar da ke tanadin kason mukamin mulki ga mata ya zo saboda a tasa fahimta wannan tsari baya amfanar matan karkara ka taɓa jin sun ɗauko wani rikici na ƙauye ko wata mata na wata karkara wanda suke shan wahala an ce a musu kaza in ka ji su sun yi magana bisa wannan luwa ɗin ko ta ce. wasu suna neman makami cikin su ko ni ina tsammanin lokaci ma ya zo dan kenan kamata ma ya ma a rushe dokar tunda dai kuma ana ma kaskanta mata ne tunda matan ai tare da su muka yi karatu abinda muka iya suna iya yanzu dai kungiyoyin matan sun yi barazanar shigar da ƙara gaban kotu muddin shugaban ƙasa isu muhammadu bai gyara rabon kurar da suka ce maza na yi wa jinsin matan ƙasar ba a duk lokacin da ake rabon mukamin gudanar da harkokin mulki ko wakilcin jama'a sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar to a gaida suleiman yanzu kuma bari mu koma gefe guda jimai ali ta gabatar mana da shiri na gaba Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum kuma barkamu da sake saduwa. Jami'a Lice daga birnin Washington gundumar Columbia nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Hajiya Zainab Ahmed, minista a ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki, za ta ci gaba da yin ƙoƙarin amsa tambayoyin da aka mata a wannan fili na sai bango ya tsage. A makon jiya Malam Aminu Kawo Doya da aka fi sani da suna Aminu Mai Alayyaho kasuwar mararraba ya yi wa Minista Zainab Ahmed tambayoyi guda biyu. Ɗaya a kan tanadin da gwamnati ta yi wa matasa da mata da kuma ƙananan 'yan kasuwa a kasafin kuɗi da kuma tambaya a kan kasafin kuɗin bana. To, um, a baɗi. To amma saboda ƙurewar lokaci sai yau Hajiya Zainab Ahmed za ta bai wa Malam Aminu amsar tambayansa akan kasafin kuɗin baɗi. kan tsarin kuɗi na shekara 2016 har yanzu wannan shekarar da muke ciki ai muna kanta kuma eh, tsarin da aka yi shine cewa har zuwa watan disamba eh, tana na a kan shi amma ba za mu bari sai shekara ta ƙare kafin mu fara shirin na shekara 2017 in fact yanzu ma muna cikin shirin kuma shirya bajet din na shekara dubu sha bakwai ta yi nisa muna fata cewa zuwa ƙarshen wannan watan oktoba din za mu kai eh, wato shi tsarin kuɗin zuwa ga majalisa don su fara dubawa fatan mu shine cewa eh, zuwa ƙarshen wannan shekarar zuwa disamba zuwa sun gama dubawa har ya zo ya zamana cewa eh, shugaban kasa ya rattaba hannu a kanta cikin watan sabon shekara in ta shigo mu fara aiki da sabon budget na shekarar 2017. To kafin mutum na gaba ya shigo ya tambaya wannan banki na masana'antu da kika yi bayani dinnan akwai a dukkan jihohin Najeriya ne ko kuwa Abuja ne kawai? A'a ba Abuja akwai suna da branches da yawa kowane zone akwai a akalla ɗaya wasu kuma kin ga kamar a zone akwai a nan akwai a kaduna akwai a kano ba a kowane gari suke ba amma suna da me zan ce kana iya apply eh, ko online ko kuma ka haɗa takardunka ka tura musu. To malami na gaba bismillah ko? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. sunana Sha'ibu Zuban NTA Chief Jihar Nasarawa. Alƙalin ƙungiyar muryar abota kafafen yaɗa labarai da cigaban ƙasa. Tambaya ta ta farko ita ce wanne fashin baki za ki yi wa talakawan Najeriya dangane da gwamnati ta janye hanyar daga bangaren dala wanda kuma bangaren dala nan shi ne kusan ya jefa wannan kasa musamman 'yan kasuwa a cikin tabarbarewar halin rayuwa sannan kuma tambaya ta ta biyu ita ce ita ce in kwanakin a kwanakin baya sarkin Kano mai martaba sarkin Kano Alhaji Sunusi Sulami da Sanusi ya yi magana ya yi kira ga shugaban kasa akan cewa ya karya farashin naira a rage mata daraja kuma sai gashi kamar shugaban kasa ya yi watsi da wannan abu muna so a mana ƙarin haske akan wannan al'amura guda biyu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam to minista ke. <laughs> To sai dai ina ganin ko ban gane ba ne amma ina ganin kamar tambayar guda ɗaya ne ko ya kasa ta A'a um, batun karewa darajar dala da kuma eh, wai janye hannu da gwamnati ta yi sai kuma shawarar da shi mai martaba sarkin Kano ya bayar. Ok, ok. Um, wa dai kashi biyu ne amma kusan duk da eh, ya eh, haka ne. Cikin 'yan watanni biyu zuwa wurin biyu kenan gwamnati ta janye hannu kan matsi da ake yi da a kan um, farashin hira zuwa dalar amerika abin da ya sa gwamnati ta wannan saboda mun kai ga yadda ajiya da muka yi um, ajiya da muka yi wato ake cewa foreign reserve sun yi ƙasa sosai kuma muka ga cewa in ba a janye hannu ba a bar kasuwa ta a bar kasuwa a buɗe mai dala ya kawo mai so ya saya cewa za mu kai da cewa duk mu da muka yi ta kare kuma za mu mu shiga cikin muguwar matsala hmm. yasa aka janye wannan hannun da aka janye wannan hannun abun da ya shi ne waɗanda suke da dala wanda dama can suna ko shigo da ita a ɓoye ko kuma suna ma shakkan shigo da shi don suna ganin cewa ana sai da ita a lokacin naira wurin naira ɗari biyu suka fara shigowa da sai suka fara shigowa da su wanda yake da kuɗin shi yana son dala sai ya je ya yi ciniki a kasuwan a kasuwan da sai eh, bankin babban banki ta buɗe ya saya abinda wannan ya mana shi ne. cewa yanzu saboda yin haka sai ya zama na cewa ba sai gwamnati ta sa hannunta cikin ajiya da aka yi don eh, ta bada ko a je a sai eh, mai wanda aka gyara ko kuma a je a sai wasu kaya wanda yawancin su ma da ake bada ba wasu masu eh, amfani ba ne ga kasar. abin da wannan ya jawo shine cewa sai naira ta tashi daga ɗari biyu yau har ta kai ɗari hudu da wani abu har tana niyan kamo ɗari biyar amma ko ina ne a duniya aka yi irin wannan janye hannu hakan tana faruwa saboda an daɗe mutane suna da bukatan dala ɗin ba sa samu saboda an rike ta sai wanda eh, babban gwamnati eh, babban banki ta, ta bawa so mutane da na bukata ba su samu ba wanda aka ba kuma ba wai lallai ma ana iya dubawa a ga cewa dalilin da aka ba su suna amfani da shi bane wannan janyewa da aka shi yasa eh, naira ne sai ta zo ta sha wannan wahala amma insha Allahu gyaruwa za ta yi nan gaba dan duk wanda suka aje kuɗaɗe sun fito da su wanda yake wani shakka yana yana ganin cewa a gwamnati ta bar kasuwa a buɗe hankali a hankali abin zai gyaru muna fata cewa naira za ta dawo eh, ƙasa har ta kai wuraren su ɗari uku ko zuwa ɗari uku da goma eh, a cikin wannan shekaran ko kuma wannan shekara mai zuwa da zamu shiga um, wannan yana da muhimmanci sosai saboda waɗanda suke da kuɗaɗe a waje suna so su zo ƙasa zo su kawo su yi investment su zo su shiga wani business yanzu za su fi samun karfin gwiwan su zo su za su san cewa kasuwa a buɗe ne gwamnati ba za ta ɗauki ba za ta yi musu wani matsi ba za su shigo da kuɗinsu kuma za su iya kasuwanci su iya fitar da kuɗinsu shi kuma mai girma mai martaba sarkin kano ai bayanin da ya yi kamar abin da ne bayani ne cewa ya idan an buɗe kasuwa ɗinnan a bar kasuwan nan a bar ta a buɗe kada a ce za a shiga yau a je a sa hannu gobe kuma a barta a buɗe so ake kasuwan duniya yan eh, duk wanda ke kallon su ga cewa kasuwan nan fa a buɗe take cewa ba wani abun ɓoye-ɓoye a ciki abin da bayanin da yake nan yana cewa in tun da an buɗe ta in a daure a barta a buɗe wahala kam za a sha amma na takaitaccen lokaci ne nan gaba kaɗan abun zai gyaru. To Allah ya sa haka. Mutum na gaba bismillah ko? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To mai magana Buhari sun fako mu da dan kungiyar mu da ma'abota kafafen labarai da ci gaban kasa. A ina yau babban bakuwa barka da kasancewa da mu a wannan shirin. A tambaya ta na farko shi ne. Akwai cikin kasafin kuɗin da aka gabatar na dubu biyu da goma sha shida. akwai aikin gina cin bilis din na wanda za a gina a kano wanda daga baya kuma 'yansu malamai daga jihar kano sun kawo korafin su kan cewa a janye wannan aiki to wannan aiki da aka ce an dakatar da shi to tambayar da ke so yi ana an kai aikin wani gurin ne ko kuma wannan kuɗin an juya su za a yi wani abin da su ne tambaya na na farko kenan sannan eh, ginin wannan kin san batun yan ba nollywood ba kannywood wasan kwaikwayo irin na sinima din nan eh. a ah, kannywood to shine ya ce waya kasafin kuɗi an ce za a an ware wasu kuɗi cewa za a je a gina amma kuma da wasu malamai suka nuna rashin amincewa aka dakatar da wannan shirin shi ne yake tambaya akan cewa To wa'annan kuɗi ɗin an kai ne a gina a wani wuri ko me aka yi da kuɗin. To gashi kuma lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka sai shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu. Hajiya Zainab Ahmed, minista a ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki, za ta ba da ansa akan wannan tambaya na batun Kannywood. A halin yanzu kuwa, Jummai Ali ke fatar a huta lafiya. To a gaishe ki yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Ahmadu Manaja unguwar Karofin Madaki Bauchi da kuma Bala Muhammad Dambam. Suka ce murya Amurka ku miƙa mana saƙon fatan alkhairinmu ga kwamitin da shugaba Muhammadu Buhari ya ƙaddamar domin inganta rayuwar talakawa a yankin Arewa maso gabas. Allah ya ba su ikon sauke nauyin da aka ɗora musu na tallafawa 'yan uwanmu 'yan gudun hijira da marayu. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, Allah ya sa wannan hukumar da aka kafa wadda za ta gina yankin arewa maso gabashin Najeriya ta zama mai adalci ba tare da yin cuwa-cuwa ba, kamar yadda aka samu wasu da laifin karkata wasu tireloli masu ɗauke da kayan 'yan gudun hijira. Da fatan za a sawa wannan hukumar ido don kaucewa almandahana, saƙo daga Sade Sa'idu Daura. Shi kuma Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a cewa ya yi, Koran ma'aikata dubu uku da wasu kamfanonin haƙar mai na waje a Najeriya suka yi hakan abin damuwa ne matuƙa. Da fatan gwamnati za ta dubi wannan lamari da gaggawa. Daga nan kuma sai wasiƙa ta gaba mai cewa muna kira ga shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari da cewa ya kamata ya tsaya ya yi ƙwaƙƙwaran nazari dangane da irin halin da ƙasar nan take ciki domin samun mafita. Bayan haka kuma muna ƙara kira ga shugaban da cewa ya kamata ya dinga ɗaukar shawarwarin da ake bashi dangane da irin halin da al'umman Najeriya suke ciki. Da fatan Allah ya kawo mana sauƙin duk abin da ya tsananta a ƙasarmu ta Najeriya a man Saƙo daga Hamza Galadima birnin Kebbi da Sani mai lange-lange ya wuri da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya gulma. Ita kuma malama Aisha matar Usaini Dangwa ta suwa jihar Yobe cewa ta yi. To a gaishe ki yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmad ya dawo da labaran duniya amman a takaice. Yau Alhamis da safe aka fara aikin rushe sansanin 'yan gudun hijira na share ka zauna da ke kale a ƙasar Faransa bayan da a jiya Laraba hukumomi suka ayyana cewar babu sauran mutane cikinsa. ma'aikata sun yi amfani da manyan motoci da kayan aiki domin rushe bukkoki da rumfuna da sauran wuraren mafakan da 'yan gudun hijiran suka kakkafa a wannan wuri wasu ma waɗanda 'yan gudun hijirar suka kona jiya laraba kafin a tilasta musu barin wannan sansani ma'aikatan kwana-kwana sun kashe wutar da bakin hauren suka yi ta cinnawa jikin tantunan da suka zauna ciki duk da an ce musu kada su yi haka Burundi ta miƙa wa babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban ki taka takarda ayyana aniyarta ta ficewa daga kotun bin kadin manyan laifuka ta duniya wato ICC. Minista harkokin wajen Burundi Allen Nyamitwe ya faɗa wa shirin hantsiya ya dubu da yi na sashen turanci na nan murai amurka cewar an mika takardar nan babu ja da baya kasashen afirka sun soki kotun ta icc da laifin cewar kusan kaco kam ɗinta ta mai da hankali ne wajen bincike da neman hukumta shugabannin afirka tun lokacin da aka fara yin aiki da yarjejeniyar rum wadda ta kafa ta a shekara ta dubu biyu da biyu To masu sauraronmu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma ku gyara zama don sauraron shirin yau da gobe wanda Usman Kabara da Maryam Bugaji tawargar suke gabatarwa. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmad da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyanmu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima.